Garba Garba Cede wanda yake magana a taron manema labaru ya ce wani da bai shiga zaben ba mai suna Mubarak Bala ne ya samu nasara a kotu. Yar da ba tare da jinkirin kammala shari'a ba hukumar zaɓe ta mika masa shaida yayin da kakakin majalisa Femi Bajabiya Mila ya rantsar da shi. Cede ya ce ya garzaya kotu inda ta yanke hukuncin soke nasarar farko ta Bala har daga bisani ma da umurta da biya duk kuɗin da ya karɓa a matsayin wakili a majalisar. Duk da samun nasara da tinkarar kakakin majalisa Femi Bajabiya Mila don ya rantsar da shi abin ya ci tura. da ya ce kakakin ya ya ce wani hadimin shugaba Buhari ne ko fadar Aso ne suka hana lamarin yiwuwa. Bayan ministan shari'a ya rubuta wa kakakin majalisa a rantsar da ni sai kakakin majalisa ya ce in kawo oda daga kotu kuma na garza na jan kotu na kawo ina kawo oda don a rantsar da ni kakakin majalisa ya ce sarki abba mai yi wa shugaban kasa baba buhari hidima ya ce kada a rantsar da ni to shine dalilin da kaga har yanzu ba a rantsar da ni ba amma ina nan in kama kafa ta nan in je ta nan in je ta nan kuma ina samun shawarwari daga wajen lauyoyi na domin mu samu mafita da yake amsa tambaya ko martani kan dambarwar mai taimakawa shugaba buhari kan labaru garba shehu ya ce san fadar ba ta da hannu a zargin dan watan ni wajen uku hudu da suka wuce ma ya yi wani babban taro ga yan jaridu har ya faɗi sunan wani abokin aiki na ya ce wai wannan shi ya ce fika ka da rantsar da shi mu ba mu zaton su fika zai kaskantar da ofishinsa har ya karɓi umarni daga wajen wani banda ba da shi yana kiran ko zarbu shi da shi a ciki shi ke a ba ni da hannu a ciki shugaban ƙasa, bai da hannu a cikin matsalar ambata sunan sarki abba da ya tuntube ka ba su da wani tasiri ko kuma ba su shafi fadar shugaban kasa ba kamar da na faɗa a daga idan shari'a za a duba ko tsarin mulki sarki abba matsayin matsayinsa a cikin wannan abin ba masauki abu ba shugaban kasa shi kansa bai da hurumin ya keta abin da kotu sai Lauyan dai wato barista Abdulhamid Muhammad ya ce a yanzu suna bin matakan shari'a ne da zai kai ga yiwuwar cafke kakakin majalisar da jefa shi gidan yari. Za ta ma iya ba da umarnin Inspector General na Police ko Commissioner of Police na FCT ko da yana zaune a ce a kamo shi domin a kai shi taraba. A ji kuma meye dalilin kin bin wannan doka. Kotu tana da ƙarfin haka, tana da ƙarfin ikonta. Aka ce an yanke hukunci akan a kamo shi. dole ne a aiwatar da kamowa wanda kuma aka aika bai kamo ba shi ma sai ya kasance shi ma za a lalubo shi domin a kama shi domin kuma a hukunta shi wato duk yadda aka kai ga rashin bin doka kotu dai tana nan da karfinta za ta iya daukar mataki mm, kotu tana nan da karfinta to amma yau a najeriya mun kai wani hali ne wanda yake su hukumar zartarwa al'amura suna tafiya amma babu wasu matakai da ake dauka wannan maganar da ake yi ai an ce daga fadar gwamnatin tarayya wannan abubuwa ya samu asali Batun rashin rantsar da waɗanda suke nasara a kotu a Majalisar Dokokin Najeriya ba wani bakon abu ba ne. Nasiru Adamu Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.